Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. zai iya yiwa shugaban kungiyar alka'idar reshen ƙasar mali na daga cikin 'yan bindiga 30 da sojin faransa suka kashe a cewar rundunar sojin faransa a wani sakon twitter minista florence pali ta ce zai iya yiwa an kashe Hamdan cooper a wasu har-hare da aka yi wato aka fara kaiwa tun ranar alhamis a yankin mafti da ya hada da har-haren sama da na jirage masu saukar ungulu da kuma sojojin ƙasa. Hamdu Kuba malami ne mai tsatsauran ra'ayi da ke shugabantar kungiyar Katibat Macina wadda ke zama bangaren babbar kungiyar alka'ida yanzu haka dai akwai dakarun faransa sama da dubu uku da ke yaƙi da ta'addanci a yankin ƙasashen sahel wanda ya hada da ƙasar mali. a jiya juma'a ne mashawartan kasashen turai suka haɗu domin kammala shatar jijiyar ficewar birtaniya daga kungiyar kasashen turai kafin taron kolin da za a yi gobe lahadi idan allah ya kai mu don kammala maganar sai dai kuma kasar spain ta nemi a yi wasu 'yan canje-canje don warware batun tsibirin gibraltar wanda aka baiwa birtaniya tun shekarar bakwai da goma sha uku wanda kuma ita kasar spain ce ke wato ta ce mallakata ne spain na son a warware magana ko tsibirin wane ne tsakanin ingila da ita kafin a ci gaba mai magana da yawon shugaban jamus angela merkel ya ce suna fatan mashawartan za su warware matsalolin da ake fuskanta kafin taron da za a gudanar ranar lahadi a birnin brussels ruwan sama da aka samu a arewacin jihar california ya taimaka wajen kashe mummunar wutar dajin da aka yi ta fama da ita amma yana kawo cikas ga kokarin neman garuwakin mutanen da suka mutu masu aikin ceto na amfani da manjagara wajen tura tarkace suna neman mutanen da suka ɓace sama da 'yan aikin sa kai 800 suke aikin neman duk da rashin kyawun yanayi wutar dajin da aka yi wa lakabi da campfire ta kashe mutane 84 wasu 563 kuma sun ɓace to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani rahoto da gwamnatin amurka ta fitar na cewa tasirin sauyin yanayi ciki har da mahaukatan guguwa da fari da wutar daji na ci gaba da kazancewa amurka rahoton wanda aka rubuta da taimakon hukumar da ma'aikatan gwamnatin amurka sama da goma sha biyu ya ci karo da maganganun da kuma tsarin shugaba donald trump a ce wani rahoto da kamfanin dallacin labarai na Reuters ya wallafa an fitar da rahoton ne jiya juma'a lokacin da amurka ke hutu daga baya kuma fadar white house ta yi watsi da rahoton tana cewa ba gaskiya ba ne rahoton da aka fitar mai shafuka sama da dubu ya yi gargaɗin cewa za a iya samun masifun yanayi masu ƙarfin gaske duk a sanadiyar sauyin yanayi yana ci gaba da cewa a faɗin ƙasar ana ganin ire-iren waɗannan masifu kuma idan har ba ɗauki mataki ba lamarin ka iya ƙazancewa. amurka ta yi maraba da wani rahoto da ke cewa jamus ta katsewa ofishin babban bankin 'yan kasuwa na kasar iran bank meli da ke jamus layin waya da na yanar gizo duk kuwa a dalilin matsin lambar takunkumin da amurka ta saka wa iran a wani rahoto da jaridar kasuwanci ta handsel blatt ta wallafa na cewa kamfanin sadarwa na deutsche telecom mallakar gwamnati ta katse wa ofishin bank meli hanyoyin sadarwa sai dai babu tabbacin lokacin da hakan ya faru bank meli dai na ɗaya daga cikin kamfanonin iran masu yawa da takunkumin da gwamnatin trump ta sake sakawa ranar biyar ga watan nuwamba ya shafa domin daƙil harkokin samun kuɗin iran da kuma matsa mata lamba don kawo ƙarshen munanan halayya da take nunawa tun watan mayu shugaba donald trump ya janye daga yarjejeniyar da mutumin da ya gada da sauran shugabannin duniya biyar suka samar ta sauƙaƙa wa iran takunkumi ita kuma ta dakatar da shirin ƙera makamin nukiliya da take daga ƙarshe gwamnatin shugaba donald trump na neman kotun kolin amurka ta duba batun dokar da ta hana waɗanda suka sauya jinsin su shiga aikin soja jiya juma'a ne gwamnatin ta nemi kotun koli da ta duba hukuncin da wata karamar kotu ta yi na hana soke kariyar da ake baiwa waɗanda suka sauya jinsi gwamnatin dai ta tsallake kotun ɗaukar ƙara da yanzu haka take duba batun kotun koli dai ba ta fi shiga lamarin da ke gaban wata kotu ko kuma kotun ɗaukar ƙara ba har sai kotunan sun yanke hukunci tukunna sai dai a jiya juma'a gwamnatin trump ta yi ikirarin wato ta yi kira ga kotun koli da ta shiga wannan magana da wuri saboda ta kunshi batu ne da ya shafi al'umma Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da hantsi kuma barkamu da sake saduwa a cikin shirin ƙaramin sani ƙuƙumi ne. Madalla kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke maku da su a cikin shirin. A yau za mu kawo maku rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai ba mu labarin buɗe wata sabuwar cibiyar kula da lafiyar mata masu cutar yoyon fitsari da aka yi a jihar Neja. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan irin cututtukan da ke shafar yara a lokacin sanyin hunturu da kuma shawarwari daga bakin jami'an kiwon lafiya na matakan da ya kamata a ɗauka domin kare lafiyar yara. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan gidan sauro mai magani da gwamnatin jihar Kano ta ce ta samar domin rabawa a ƙananan hukumomi arba'in da hudu ke faɗin jihar. Rahotonmu na hudu zai ba mu labarin rigakafin cutar polio da sauran rigakafin kare yara na yau da kullum da ya gudana a mazaɓar tsakuwawa da ke karamar hukumar miga a jihar jigawa baya ga waɗannan rahotannin za ku ji mu da ci gaba da jawabai daga bakin masu ruwa da tsaki a yaƙi da ake ƙoƙarin yi domin kawar da cutar polio a jihar borno da ma najeriya baki ɗaya sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. da ƙoƙarin kulawa da ake yi da matan da suka kamu da cutar yoyon fitsari a jihar Neja, an buɗe wata sabuwar cibiya domin kula da masu cutar. Wakilinmu da ke mina headquarter jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da cikakken rahoto. Kwamishinan lafiya na jihar neja Dr. Mustapha Jibril ya ce an buɗe cibiyar ne a garin rafin gora da ke karamar hukumar kwantagora da za ta mai da hankali wajen kula da waɗanda suka kamu da cutar yoyon fitsarin da ma faɗakarwa akan yadda za a kaucewa kamuwa daga cutar kamar yadda ya yi ƙarin bayani cutar yoyon fitsari da mata suke samu muna samun shi sosai musamman a arewa domin matsalolin da muke da shi a ƙasan namu na matanmu mukan samu cewa mutane da yawa ba su kan zuwa asibiti domin su je su haihu. Dr. Mustapha Jibril ya ce ba wai auren wuri ne kadai ke haddasa wannan cuta ba kamar yadda ya yi karin bayani. Yin aure da wuri ba wai shi ne lalle zai sa na mace ta samu ah, cutar yoyon fitsari ba. Eh amma aure da wuri yana kawo amma idan mutum yana zuwa asibiti yana yin awo za a iya duba shi za a iya duba ta tana tabbatar da cewa bata samu yoyon fitsarin ba so yayin mutum ya aure da wuri akwai tabbas in cewa za a iya samun yoyon fitsarin dan jama'a mu suka sani sai a tabbatar da cewa duk namacin da ta yi aure da wuri kamar shekara goma sha biyu goma sha uku haka goma sha hudu a da cewa tana zuwa um, don kila ba za a bata ta haihu da kanta ba sai kila an mata operation an mata abin da muke cima cs um, to amma inda an bata ta haihu da kanta ta zo ta samu cutar miyoyin fitsari shi yasa muke ganin duk da suke zuwa asibiti ba su samu ba to mu ma muna samu yara muna da yara matan da suke da wannan cutar amma banda ma wanda suke aure da wuri har da manya babba wanda ta kore wanda ta isa ta yi auren su ma suna samun ciwon yoyon fitsarin idan suka samu ko jaririyar da ke cikin ciki na da girma um, sosai ko tana da wasu matsalolin da zai hana hana yaron ya fita in ya ka zo nakuda to ana abin da muke cewa obstructed labor in labor ya ki ya tafi nakuda ya ki tafi yanda ya kamata so ko da mutum ma ba ya aure da wuri bane zai iya kama da wannan um, cuta din so ita mai girma matan gwamna namu na jihar Niger um, Dr. Amina um, Sadiq Sani Bello tana ita ma likita ce kwararren likita ce akan wannan harkokin to tana zuwa tana taimaka ma mutane tana yin aikin da kanta tana gyara eh, mata mu ba mu an san kuɗi ana kiran mata su fito wanda suke da wannan cutan ah, su fito sai ta musu aikin ta gyara su to saboda kokarin da take yi a wannan aikin shine mai girma minista na health na Nigeria Professor Isaac Faloron Shaw Adewale ta yace to ya kamata a zo a hada center nan ma na eh, ciwon yoyon fitsari ah, a jihar Niger. commissioner lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril kenan a lokacin da yake karin haske akan matsalar cutar yoyon fitsari da aka samar da cibiyar kula da masu cutar a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da baiwa iyaye mata shawara domin kula da 'ya'yansu a lokacin sanyin hunturu da muke ciki domin kare 'ya'yan nasu daga kamuwa da cututtuka daban-daban da yanayi irin na sanyin ke tattare da shi. Shu'aibu Mani ya aiko mana da wannan rahoto daga jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Gyara kayanka dai ba sauke maraba ba ne, shi yasa likitoci jan kunne ga galibin uwan ɗaya ba da kula ga lafiyar ayansu sabilin tabbatar da kariya ga ƙananan yara kada su kamu da cututtuka masu nasaba da sanyi da zai kawo musu illoli masu dama. Dokta Baman Bashir ya o shugaban asibitin 'yan madai. 'Yan malatin da muke samu ka yara kan manya duka wanda suke zuwa wanda suna da matsala haraka numfashi ne. An san kenan akwai sanyi sanyi shi yake tada wata ran matsala in mutum a ce yana da wani ciwon huka da wanga sanyi lokaci da ake ciki yana iya tashi in a ce yaro yana da wata bronchit wanda ita ma dai duka harkar numfashi ce tana tashi kenan duk wani mai matsala numfashi ko sheda da za a ce a wanga lokaci duka yana tashi shine muke samu yanzu yaro da yake zuwa kullun gashe ki ko su uwaye wanda ba ruwan su suka yi ma su wanka da ruwan sanyi nan babu matsala kai wannan ai a lokacin ga ko ba a lokacin ga bai kamata yana wanka da ruwan sanyi ba ai ma yaro wanka waje kuma ya shigo ko daki kaga san inda ya buge shi babu daɗi. ko su dada masu hada hadar kasuwancin gwanjo ko bosho wani tanadi suka yi wa kanana yaro lokacin sanyi malam ali wani mai sai da bosho. insha allah game da kayan sanyi na yara akwai su kuma yanzu ma an fara fasawa musamman kamar abin da ya shahi bulusan ta kananan yara ko kuma kayan ɗadi yama yama ta yara. hattara dai uwan ɗaya da cutuka na lokacin sanyi dokata mamman bashir ya'u na likita yan da bayanin gargadi. makatan za a ce sai a kiyaye tunda a ya yaro da sanyi tun da sa yaro in ya tashi a sa mai kayan ɗari a like ko ina wani hannuwan shi wani kawahun shi a mai kagulkin nan da ake duka ya kamata yaro a kiyaye kenan yaro kuma a cikin sanyi a bar ma hutawa da shi a bar cikin ɗaki ha lokacin da sanyi ya wuce rana ta dan fara ya za a yadda ƙananan yara masu zuwa makaranta ko lakwal kenan kenan ya kamata yara wanda suke zuwa ekol ba ya ana su ekol ko makaranta kenan a kare su da kyau su ne rigar ɗari kagul da ake sawa wani society da ake sawa har da gamma da ake sa na hannuwa ana sama yaro tunda yaro yana iya sanyi yana iya bugun hannuwan yaro kamar su sanye kenan suna iya samun matsala kenan su sa kama zahin shi shi yayi kasa shi ma matsala ne shi wanka in a ce kamar cikin dush intern wanda ake cewa dush ta cikin daki me a cikin wanga lokaci an yi son ama yaro wanka da ruwan zahi Shaibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar gwamnatin jihar Kano ta ce ta tanadi gidan sauro mai magani domin rabawa a faɗin ƙananan hukumomi 44 da ke jihar kyauta a ƙoƙarin rage kamuwa da cutar malaria da take yi a tsakanin al'umma. Muhammad Salisu Rabiu ya aiko mana da rahoto daga kanan dabo. Babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, Dr. Bashir Muhammad Lawan ne ya bayyana haka a yayin da nake tattaunawa da shi a kan irin ƙoƙarin da gwamnati take na daƙile yawaitar masu kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro. amma a bangaren zazzabin cizon sauro lalle lalle ana yin mai yiwuwa a kwanakin nan bai wuce wata biyu ba an sai gidan sauro mai magani kimanin miliyoyi sama da miliyan 65 me za a yi da shi mutane za a bawa kuma mutanen nan ba sisi za su bayar ba kyauta za a ba da shi yaushe za ku fara rabon wannan gidan sauro an ma fara ana kan yi aina ake raba yanzu ka ga muna da asibitoci a kananan hukumin kananan hukumin 44 nan muna da eh, asibitoci wanda suka kai kimanin sama da dubu ɗaya da ɗari uku kuma ba wanda ba a ba wannan gidan sauro mai magani ya raba kamar suwa suke cin gajiya wannan gidan sauro a asibitocin nan yawa wato idan ka duba ah, ita kanta cutar lokaci ba zai bada dama ba amma dai akwai abubuwan da ya kamata a gane akan cutar nan cutar nan akwai waɗanda ake cewa at risk group waɗanda cutar tafi wa lahani ko tafi kama su ko saurin kama su to bi daga ciki shine yara 'yan shekara biyar zuwa ƙasa saboda garkuwar jikinsu bata gama tasirantuwa da jikin ta karfin da ya kamata a ce za su iya samun kariya daga gare ta ba sai kuma mata masu juna biyu su ma a lokacin da suke da wannan juna biyun garkuwar jikinsu takan sauka kaɗan so uh, a wannan ne uh, yake ba da dama cewa za su iya kamuwa da wannan ciwo so idan muka duba hukumar lafiya ta duniya wato who akwai ƙididdiga da bincike da take take fitarwa duk shekara to a shekarar da ta gabata ta shekara ta dubu biyu ina ji ko da sha shida ko da sha bakwai akwai ƙididdigar da aka yi wanda ya nuna cewa uh, kusan mutum dubu dari hudu da arba'in da biyar ne ke mutuwa sakamakon wannan ah, shuman cuta ta zazzabin cizon sauro wanda kaso mai yawa daga ciki kusan kaso saba'in yara ne 'yan ƙasa da shekara biyar suke mutuwa sannan kuma daga ciki kashi goma sha ɗaya na matan da suke mutuwa idan suna da juna biyu to zazzabin cizon sauro ne ke kawo rasa rayukan nan nasu to sai ka ga cewa wannan cuta ce da ba za a yi mata da wasa ba lalle lalle a haɗa ƙarfi da ƙarfi a yi mai yiwuwa a ga cewa an dakile ta yadda ya kamata to kuma gwamnati tana yin haka daɗin daɗawa akwai kwamiti ne ko gangami zan ce tsakanin gwamnati da hukumomi na lafiya masu ba da tallafi da suke kano da sauran kuma dai waɗanda harkar lafiya ta dangance su kuma muke alaƙa da su ta wajen ganin cewa an samar da lafiya a wannan jihar ta mai albarka duk wata uku ana zama idan aka zauna ana yin duba na tsanaki akan waɗannan cututtukan da suke faruwa musamman kaga a kwanakin baya ana zancen amai da guda wato kwalara kenan sannan ko kuma sankarau wato meningitis kenan sannan kuma da wannan shan inna polio kenan sannan da ita kanta wannan shumar cuta ta malaria sannan e, kyanda ko bakon dauro da ake kira sannan kuma da tarin fuka wato tb duk waɗannan ana zama a yi musu duba na tsanaki tsanaki a ɗauki alkalima a ɗauki kididdiga a ga cewa to yaya za a biwa wannan abun kuma lalle lalle a abin da ya dace domin a ga cewa an samu mafita mai kyau an inganta lafiyar al'umma. Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A jihar Jigawa, hukumomin kula da kiwon lafiya sun mike tsaye wajen aiwatar da rigakafin cutar polio a daidai lokacin aiwatar da rigakafin yau da kullum domin samun gagaruman nasara wajen aiwatar da rigakafin ga ƙananan yara, in ji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi. <laughs> Karamar hukumar mika na ɗaya daga cikin wuraren da ake gudanar da rigakafin. Aisha Muhammad na ɗaya daga cikin tarin iyayen da suka kai yaransu domin karɓar rigakafin. Na kawo ɗana gurin rigakafi don na ana yi kuwa jiya ana ta fama tun safe har wajen azahar ana a kai yara a kai yara rigakafi shine ne nima na zo na kawo ɗana domin ya samu garaɓasar rigakafi. Yaro na watan sahu na ka kai shi rigakafi wanda ya kamata a yi masa mun je zuwa sai kuma an muka koma za a masa. Sulaiman ita ce mai kula da yadda ake gudanar da rigakafin a yankin. Ana gabatar da rigakafin polio da kuma na wannan rigakafin da ake wa yara tare da BCM yara ana yi musu rigakafin. Gaskiya ana bada haɗin kai ana fitowa da yara iyayen ya'ya mata suna kawowa yaransa ana gabatar da shi yadda ya kamata. To wannan karan dai ana gudanar da rigakafin ne ta hanyar allura ga yaran. sakamakon yadda aka saba gani ta dugon baki. Malama Ramatu Muhammad na ɗaya daga cikin masu baiwa yaran allurar rigakafin. Ita wannan allura tana kariya daga cutar shan inna ce kuma ana ba da ita ne nan ya ake ba da ita. Kamar yaya? Da allura ake ɗaukowa idan aka zuƙo wannan allurar a cikin sirinji sai a ɗauko adapto sai a saka. Idan aka sa wannan adapto adapto shi zai guiding ɗinmu yadda za mu ba da allurar ya tafi yadda ba zai wuce ya tafi ya ba da subcutaneous ba. Ba zai wuce cikin nama. Ba bai wuce a fata take shine 15 degree amfanin su duka ɗaya ne don dai dukan suna kariya daga cutar shan inna ne kawai dai yanzu an ce wannan a bada ita a fata allura kenan sannan ita wancan kuma ana bayarwa ɗige. shi ma Bashir M Darai na ɗaya daga cikin masu ba da allurar rigakafin a mazaɓar ta tsakuwawa. Ni ina yin RID routine immunization. Wacce ce routine immunization? Wanda aka saba zuwa yau da kullum daga haihuwar yaro zuwa wata tara. To amma ita wannan da kake magana ta yau da kullum dinnan nan an saba ganin ta a asibiti ya aka yi kuma sai ga ta tazo kuma wurin da ake yin rigakafin polio. Domin ana samun gibi ne gaskiya. Mata wasu ba sa zuwa asibiti su je su cika wani. idan ake musu ta farko dinnan nan daga haihuwa daga sun zo gida su aje katunan kawai sai su iko ma asibiti gudun korafin cewar ai asibiti yi nisa ko ina wani uzuri shike dai aka kawo musu ita kusa da su domin yi musu a cikita domin a daina samun wannan matsaloli na baya duk wacce ta zo sai ta zo da katin ta wancan da take ajiyewa a gida wanda take saba zuwa clinic da shi na routine immunization idan muka zo muka ga yaro akan wannan allura ya cancanta yanzu a dora shi sai a masa wannan antigen din da ya kamata idan kuma ya cika kenan sai je ka FIPB wacce ake yanzu fractional IPB polio wacce ake yin ta maimakon a diga a baki to yanzu sai ake yin ta ta a cikin fata. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimata Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa yanzu kuma sai mai dugurin jihar Borno wajen taron wayar da kai domin yaƙi da cutar polio da gidan rediyon murya amurka da haɗin gwiwa da hukumar nan da ke kula da kare yaduwar cututtuka wato cdc suka gudanar kwanakin baya taron da ya haɗa masu ruwa da tsaki a yaƙi da ake yi da cutar polio malam muhammad isa shine shugaban ƙungiyar makarantun islamiyya da ke jihar borno wanda kuma suke taimakawa ƙungiyar unicef waya da kan al'umma domin karɓawa 'ya'yansu rigakafi a jihar ta borno ya shaidawa taron irin gudunmawar da suke bayarwa a yaƙi da da ake yi da cutar ta polio. mu a namu bangaren mu ta wajen addini da farkarwa da muke yi ba mu saya a haka kawai ba ko sai ranar da ake rawan ba muna da activities da yawa wanda muke yi a makarantunmu na islamiyya musamman kamar kuka saukan alkurani ko kuma saukan yaya dalibai da sauransu muna yawan zuwa muna yada wannan domin su fahimci wannan abin su sanarwa iyaye domin su malaman suna kusa da iyayen yaran ne shi yasa ko a pta mitin nasu su sanarwa eh, su amince da cewa duk rigakafi da ake wa yaran su su amince yaran su doka domin a samu lafiyan yara muna yin wannan eh, activities kuma muna da kyau eh, dangantaka da hakimanmu da kuma lawananmu da kuma hatta mu da muke tare da su don inda yake yanzu haka misali ni ina da wards da na raba na doka kai na colleagues na ma haka su sun doka to a wards na duk da hakimin da yake area da lawanin da suke area da kuma bulawin da suke wani duk muna da dangantaka sosai a tsakanin mu duk wani abu ya faru na ko wani abu muna jutuwa to shi yasa wayannan ma yana kara mana karfi akan fadakarwa ma iyaye akan su amince da doka wannan rigakafi kuma rigakafin nan ba mu sai kan shi kadai ba ma hatta wasu abubuwa daban na zaman na ah, samun lafiya muna gaya musu kamar ko da sauransu duk muna gaya musu inda za su rike kansu da inda za su kula da gidajensu da kuma wurin abincinsu da sauransu muna yi musu irin fadakarwa yanzu duk daga cikin islamiyoyin da za a ce da islamiyya baya karban tana da wuya a borno yanzu. dr musa melton ɗaya daga cikin likitoci ne da ke tare da kungiyar nan na m-stop da ke kokarin yaƙi da cutar polio a jihar borno ya yi taron bayanin irin kokarin shiga sako-sako da kuma lungu-lungu na faɗin jihar borno da suke yi domin aiwatar da rigakafi ga ƙananan yara. a yanayin da muke a ciki a borno kamar yadda dr bolori yake fadi a duniya duka najeriya ne da pakistan da afghanistan muka rage da wannan cuta ta polio yadda muke bi da shi a nan cikin borno shine mukan duba daga garuruwa garuruwa kauyuka kauyuka angwani angwani ina ne muke iya zuwa da shi rigakafin polio ina ne ba za mu iya zuwa da rigakafin polio ba ina ne kuma za mu nemi taimakon ko su civilian jtf haka su kai mana shi rigakafin eh, cutar polio din so yadda muka, yi shi shine mun raba borno a cikin irin wannan ah, kashi-kashi amma akwai shi rigakafin ana ba da ita wuri biyu ne ɗaya shine wanda akan yi yau da kullum wato in aka haifi yaro a dauki yaro a kai shi asibiti a sama masa rigakafin cutar polio akan karba sau hudu ne in aka haifi yaro na yau da kullum kenan amma kuma daga lokaci zuwa lokaci mukan bi gida gida gida gida kauyuka kauyuka angwani angwani muna ba da wannan shi rigakafin cutar polio din na ukunsa shine wanda aka riga aka yi magana a kansa shine wanda muke cewa Uh, afp surveillance shine muna neman yaro wanda yake kasa da shekara goma sha biyar wanda bai iya amfani da hannunsa ko kafarsa yaro kenan wanda yake kasa da shekara goma sha biyar shi ne wanda muke bi gida-gida muna nema muna muna fadakar da mutanen angoni muna fadakar da kowa da kowa da iyaye da ma'aikatan asibiti duk inda suka sami yaro wanda yake kasa da shekara goma sha biyar wanda ba wai an haife shi ba ne da nakasa wato wanda dai yana nan dama yana iya amfani da hannunsa ko kafarsa sai daga baya baya iya amfani da hannunsa ko kafarsa so wannan yadda abun yanayin yakan cutar polio ta kasance kenan na hudunsa shine kuma wanda muke kiransa a turancin mopop wato a wani lokaci za ka iya samun wasu yara wasu wurare wanda ba a samu an kai musu wannan ah, rigakafin ba so nan abinda mukan yi shine akan yi shiri matakin asibiti na farko wanda state primary health care development agency da duka partners da suke yaka cutar polio sai a je nan a yi musu rigakafin cutar polio so haka yanayin kawar da cutar polio haka yanayin Eh, yakar cutar polio ta kasance a duniya duka kuma haka muka yi shi a nan cikin borno. Dr. Musa Melton kenan ɗaya daga cikin likitocin da ke aiki da ƙungiyar stop masu yaƙi da cutar polio a jihar Borno yake wa taron haɗin gwiwa da gidan rediyon murya Amurka da ƙungiyar nan na CDC suka gudanar kwanakin baya taron da ya ƙunshi dukkanin masu ruwa da tsaki a yaƙi da ake yi da cutar polio a jihar Borno da kuma Najeriya baki ɗaya. da kuma haka shirin ya kawo ƙarshe a yau a madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo maku nasiru yakubu Binnere ke maku fatan alkhairi a kasance lafiya. sawaka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.